Jama'a sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM duka a zangon FM a Nijar din ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com kuma a saurare mu kai tsaye ta Facebook Live masu gabatarwa. safina ta Sada so dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma 28 ga watan Satumbar shekarar 2017 ita za mu yi. Inda a makon da ya gabata muka tsaya akan maganar yadda ambaliyar ruwa ke damun jama'a tare da haifar da wasu cututtuka. mun ma tsaya ne a inda Maryam ke tattaunawa da Dr. Labaran don jin yadda mutane za su kare kansu a daidai inda ta tambaye shi shin me ya kamata a yi ne game da gargaɗin da hukuma ta yi na cewa wasu su bar wuraren da ake sa ran ambaliyar ruwa za ta auku wato sanarwar nema kenan. alhamdulillah tun da muna samun bayani game da wuraren da aka tsammanin cewa wannan matsalar za ta faru a da jama'a da suke zaune irin waɗannan wuraren to a sanar cewa lallai ga irin abin da aka tsammanin zai iya faruwa haka kuma za mu yi magana akan wani ciwon da wasu mata kan samu bayan sun haihu da ke shafa kwakwalwarsu. su in aka ce postpartum ana nufin bayan mace ta haihu daga ranar farko har zuwa sati shida a likitanci amma mu a maganar da zamu yanzu harka ta kwakwalwa za mu ce daga kwana daya zuwa kwana 363 shekara ɗaya kenan hmm. shine postpartum period hmm. sudakan kan aka ce postpartum psychosis ana nufin kamar gushewar hankali ne ko abubuwa dai da mutum zai yi da za a rinka tunanin wancan lafiya To baya ga waɗannan kuma akwai amsoshin da kuka aiko mana na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter kan cewa yaya kuke kallo ko kuma me kuka sani game da wannan larura da kai shafar mata bayan sun haihu. Kafin mu je ga abubuwan da muka kunso na maganar wasu mata da lalurar da ke biyo bayan haihuwarsu sai mun ji ƙarshen tattaunawar Maryam da Dr. Labaran game da yadda ya kamata a yi a maganar lafiyar mu a lokacin ambaliyar ruwa. A makon da ya gabata hukumar bada agaji ta nema ta yi wani kashedin cewa wasu jihohin Najeriya mafi akasarinsu ma a arewacin Najeriya na gab da samun ambaliyar ruwa. Inda har daraktan da muka yi magana da shi a makon da ya gabata yake cewa ga mutanen da ake bukatar su tashi daga wajejen da ke da hatsari za a samar musu da sansunoni da zai dauke su. To wace shawara za ka bai wasu gwamnati da su dai wannan ta yadda za su tankara wannan abun? Alhamdulillah tunda har muna samun bayani game da wuraren da aka tsammanin cewa wannan matsalar za ta faru mm. amfani ba. Shawara da a ita ce a faɗakar da jama'a da suke zaune irin waɗannan wuraren waɗanda suke kan kusa da dam dam na manya manya ko kuma suke kusa da bakin kogi wanda yake ana tsammanin zai zai zai cika ya ba su ambaliya to a sanar da cewa lallai ga irin abin da aka tsammanin zai iya faruwa sannan kuma idan ma ta kama a canza musu mazauni kamar yadda kika faɗa to a canza musu kafin ambaliyar ta zo so ya kamata a yi sansani na wucin gadi wuraren da aka tsammani akwai wannan ambaliya din domin a kula a tabbatar da cewa jama'a wannan abin bai riga da su ba shi wannan sansanin da za a yi tabbatar cewa an tanadar da kayan da mutane za su yi amfani da su wanda suke kamar ruwan sha tabbatar cewa masu kyau masu tsafta an tanadar da su a tabbatar da an tanadar da magungunan na kiwon lafiya a wannan wurin yadda aka tsara muhallin shi ma yadda za a samu abin da aka cin cross ventilation ba waya ci kusan mutane cikin ɗaki ɗaya inda kowa na shaƙan numfashin wani wannan ba da zai yi daidai ba kuma zai taimaka wajen yaɗo waɗannan cututtuka masu waɗanda ake ɗauka ta hanyar sha numfashi da sai a tabbata cewa an yi muhalli wanda ke da kafa ta shakan iska mai tsafta idan aka yi wannan abuwa insha Allah kuma aka ci gaba da kulawa da yanayin wannan wurin ana yi ma'aikatan lafiya suna zagaya suna muhalli din suna kulawa suna tabbatar cewa abin da suka gaba daidai ba wanda ya shafi kiwon lafiya su yi magana ko kuma su gyara sannan kuma a tabbatar da cewa duk abin da ake kokari abin da ke nan wurin an tabbatar cewa ya daidai da eh, standard ta eh, kiwon lafiya da muke yi Eh, da ake bayarwa ina ganin idan aka samu haka din insha Allah za ga cewa cututtukan da ake samu ko kuma irin da ake samu irin waɗannan ah, internal distress camp din za su rage kwarai da gaske game da harkar kiwon lafiya. To mun gode sosai Dr. Sani Allah saka da alkhairi. To tattaunawar kenan ta Dr. San labarin da mm. ita Maryamu mm. sai mu ce to mun gode kwarai da kokari. To muna nan muna ta kokarin ci gaba da samun hukumomin da abin ya shafa musamman nema domin jin yadda suke magana ko kuma tanadin da suka yi bayan wannan gargadi na cewa abu hanyoyin da ruwa suke. Ah, saboda haka sai a bi mu da sannu za a lalubo su aji ta bakin su insha mm. Allah. Da saboda haka da zaran mun samu za mu sake warware wannan batun. Gaskiya ne. Don samun mafita. Haka to idan muka koma kan batun larurar da muke magana a kai yadda mata suke samun gushewar hankali wasu daga cikinsu bayan haihuwa to mun tambaye ku a shafin facebook da twitter game da abin da kuka sani a kai ga amsoshin wasunku Sakon farko daga Ibrahim M. Muhammad Riba ya ce yau da gobe hakan yana faruwa ne ta dalilin yin haɗari ko yawan yin haɗari ko yawan ƙwayoyin malaria take ɗauke da shi lokacin da take ɗauke da juna biyun ko ƙarancin jini lokacin da take ɗauke da ciki na gode ku tashi lafiya to sai kuma ashiru bala muhammad ya ce salam yau da gobe hakan ya samo asali ne bisa bijirewar wasu matan zuwa wajen awo lokacin da suke da ciki sai zainab musa mai addu'a ta ce hakika hakan tana faruwa ga mata masu haihuwa domin ni ga nauce ba jiyau ba hakan ya taɓa faruwa ga wata maƙociyarmu wanda sanadin haka ya kusan zame mata hauka sai da addu'a sannan da kyar aka samu ta dawo hayyacinta ina kira ga mata masu juna biyu da zarar sun ji alamun haihuwa to su hanzarta zuwa asibiti su haihu domin rage matsalolin haihuwa a gida sai kuma sa'idu gagiyo katamma ya ce salam yau da gobe hakika wannan babban al'amari ne da ke faruwa da wasu mata da fatan masana za su yi mana karin bayani akan wannan lamari ku tashi lafiya masu gabatar da wannan shiri na yau da gobe shirin matasa sai abubakar abubuwa kankara ya ce asalan filin yau da gobe hakika iyaye mata suna shan wahala wajen haihuwa a inda zaka ji idan raɗaɗin haihuwar ya taso wa wasu har hankalin su gushewa yake da fatan duk wacce ta ji alamun haihuwa za ta yi ƙoƙarin garzayawa zuwa asibiti domin akwai matan da ke cewa ai mu idan muka tashi haihuwa ko kuma muna ɗauke da ciki ba mu zuwa asibiti haka ake yi a gidan mutum kaka da kakanni kuma ni dai ina ganin hakan ba daidai bane da fatan 'yan uwanmu mata za ku kiyaye to sai kuma adamu biyu biyar nguru ya ce yau da gobe hakika bayan haihuwar wasu mata suna fuskantar matsaloli musamman gushewar hankali abin sai dai kawai mu ci gaba da addu'a don haka tana iya faruwa ga kowace mace da wadda ta samu kulawa da wadda ma bata samu kulawa ba lokacin haihuwa mm. sai usaina abba dambam ya ce hakika mata na shiga mawuyacin hali bayan haihuwa kuma daga zubar da jini da kin tsayawarsa fita hayyaci da dai sauransu don haka ya kamata kungiyoyi masu zaman kansu su dukufa wajen ci gaba da wayarwa mata kai akan muhimmancin zuwa gwaji da ma na haihuwa to sai kuma abdulhamid eh, ko bashiru gwiwa soba ya ce hakika mata na shan wuya wajen haihuwa ko ma bayanta musamman mata masu haihuwar farko amma nan dai sai dai mu ce sai addu'a sai dai mu ce Allah ya kiyaye su daga irin wannan cuta amin mm. sai alhassan mai waya kan giwa ya ce salam yau da gobe hakika na san wani ciwo da ke kamuwar mata bayan haihuwa wanda ake kira da tsintsin kau ciwon yana da matukar ban tsoro kuma yana kisa nan da nan idan aka kamu da shi amma dai yanzu alhamdulillahi gwamnati na kokari wajen kau da shi domin a jihar kebbi ko da a kwanan baya na ga ma'aikatan lafiya na bayar da rigakafin saga mata to sai kuma ashiru bala muhammad ya ce salam yau da gobe hakan ya samo asali ne bisa bijirewar wasu mata eh, ina ga to wannan shine wanda makaranta ɗazu e, to barin hmm. je ga abdurrashid idris ya hmm. ce salam yau da gobe ni abin da na yake dauke na ɗauka shine matan suna fadawa cikin tsanani na wahala lokacin da na kuda har ya zuwa haihuwa ta kama su shi yasa kaga hankalinsu kamar ya gushe allah ya sauwaƙe amin amin sai sale muhammad gangawa yace yau da gobe sai allah lalle kun yi sara a daidai gaba gaskiya dama na daɗe ina neman wanda zai waro min da kai game da wannan ciwo domin na ci karo da mata da dama waɗanda suka fuskanci wannan matsala musamman ma waɗanda suka haifi 'ya'ya biyu a gani na sun fi fuskantar wannan matsala ku tashi lafiya sai luka balarabe ya ce a rika ɗaukar mataki da ya kamata yayin da mace yayin haihuwar mace mai ciki a tabbatar mata cewa Uh, ta, haihu a asibiti don gudun wannan hali. Mm. Sai Ibrahim Muhammad Karasuwa da Adamu Muhammad Rema Guru suka ce mu dai a gargajiyance cewa ake karancin shekaru ne na mace shi yake kawo mata haka. To sai kuma ba'aji kacalla Allah ya sana faɗa daidai ya ce yau da gobe ikon Allah wannan na faruwa ne birni da ƙauye musamman ƙauye ya fi muni addu'a kawai. Mm. Mm. Idan kuma muka koma shafinmu na Twitter, a Turabi Funtuwa ta ce duk wanda ya san yadda naƙuda take ba zai mamakin halin da mata suke shiga ba. Ciwo ne wanda babu irin shi a rayuwa, shi yasa ake haka, shi yasa ake barka. Eh, to ai ake zuwa a ce barka ta haihu lafiya. Eh. <laughs> to sai kuma a Sani M Dahiru ya ce wasu mata na shiga hali na matsanancin rashin lafiya saboda raɗaɗi da ƙunar haihuwa. Kiran mu ga mazaje don Allah su rika bari a je asibiti. Mm. sai usman kakudukuto to allah sa na mm, faɗi sunan daidai ya ce ni a nawa ganin rashin samun ingantattun ma'aikatan haihuwa ma yana jawo gushewar hankali ga mata amma muna jira mu ji daga gare ku sai kuma musa sale 3 ya ce ni dai a ganina shine auren gaggawa da ake yi wa mata shine ke kawo haka mm, A tanimu underscore inuwa kuma ya ce yau da gobe hakan baya rasa nasaba da ayyukan wahala da mata ke yi a lokacin da suke dauke da juna biyu To mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. To game da wannan batu na lalurar da kan samu wasu mata ta gushewar hankali bayan haihuwa, wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da ƙwararriyar likita a sashen kula da lafiyar kwakwalwa ta asibitin koyarwa na Mala Aminu Kano wato Dr. Asma'u Abba Garko. Dakta me kuke nufi da wannan postpartum psychosis din nan? Kan aka ce postpartum ana nufin bayan mace ta haihu daga ranar farko har zuwa sati shida a likitance Amma mu a maganar da zamu yanzu tunda a magana muke ta mental health ta likitan ta kwakwalwa harka ta kwakwalwa zamu ce daga kwanan kwana daya zuwa kwana 363 shekara ɗaya kenan hmm. shine postpartum period. Hmm. Sudakan kan aka ce postpartum psychosis ana nufin kamar gushewar hankali ne ko abubuwa dai da mutum zai yi da za a rinka tunanin lafiya wance lafiya a wannan period din daga kwanan farko zuwa shekara ɗaya akalla bayan ta haihu wato eh, mutum yakan yi wani abu wanda za a fahimci cewa ya dan saba da tunaninsa na yau da kullum kenan sai ma kuwa a mm. misali ta kasa bacci da daddare mm. ta ta abubuwa dauko wannan ajiye wannan surutai uh, surutan wani lokacin har su kai makota na jinku ana jinku a tsakar gida makota na jinku ko kuma fada ta zama um, aggressive kamar mm. hassala mm. sauran hassala mm. ba irritability ba akwai saurin fushi akwai kuma saurin hassala har ta ji tana fadace fadace da mutane doke-doke ko zage-zage ta ce sai ta fita daga gida wani lokacin ana cire kaya wani lokacin ta ma kula da jaririn nata irin abubuwa dai da da ba ta yi yanzu kuma suddenly sai aka zo ana yi kwatsam suka bayyana kwatsam kusan suke bayyana bayan ta haihun nan hmm. yawanci ana ganin kamar a lokacin kamar um, stress ya zaka ce stress eh, yanayin damuwa yanayin damuwa ne haka da hmm. wahalhalun rayuwa yake karuwa hmm. da ita kadai ce yanzu yaro ya zo duniya zai tashe ki da tsakar dare da bukatunsa Um, ba za ki dai da sakewa kamar yadda kike da so wannan damuwar za ta iya kawo wa'annan matsalolin gaskiya a likitance dai abin da ake tunani na stress din ne yake sawa ko kuma yanayi na jiki da yake canzawa mm. shi ma ana tunanin yana da Um, yana da alaka da wannan abin da yake faruwa dama idan mace tana da juna biyu abubuwan jikinta yanayinta da ayyukan sassan jikinta suna canzawa kenan sosai suna canzawa a da yan dagwas dagwas da ke hmm. yanzu kin zo ciki ya buɗa ki kin zama katuwa so da wannan abin a zuciyarki kina ganin kafafu sun kumbura kafafuwa sun kumbura kuraje sun fito a fuska so duk zaki rinka tunanin ni din ce ko so zaki iya dan samun wani dan feelings a zuciyarki kamar na in inadequacy haka hmm. zaki rinka jin so wannan sai ya dan kawo miki wannan stress din kina ganin ai dukka abin da ya janyo kenan mm. yawa sannan kuma akwai hormonal problems akwai hormones saka abubuwan sinadarai da suke mm. jikin mace eh, suke canzawa suma mm. idan ciki ya zo akwai inda suke kasa wasu su tashi kamar estrogen sai ya kasa mm. progesterone sai ya yi sama so wannan dan imbalance din da ake samu shi ma ana tunanin yana da tasiri a irin waɗannan matsalolin da suke faruwa to ko shine yasa ake cewa misali wani lokaci za ka ga uh, mace mai juna biyu wata takan da tana da fada haka wasu kuma ake cewa haka suke jin wata ma sai kawai ta kalli maza ma duk gaba ɗaya ta suna jin haushin su ko wani abu kama da haka akwai wani suke wani wannan hasashen eh gaskiya ai wani lokacin shi cikin sa ya zo da mood instability yadda kake jin zuciyarka farin ciki ko level na bakin ciki mm. yau zaki iya jin ki yanzu nan zaki ji ki a fushi mm. ko yanzu nan kuma sai ki je ki a farin ciki ya wuce kin mm. dawo daidai eh. ciki yana da wannan gaskiya mm. eh akwai to shi wannan abin postpartum psychosis nan kenan yakan a yi hau ya sauka ne ko kuma a mace ta fara wannan hargitsin yanayin hargitsin haka yake tafiya gaba da. to bari mu kalle shi a sashe-sashe bari kamar mu ce um, severity sa hmm. yawa hmm. da farko akwai abin da ake cewa maternity blues hmm. shi maternity blues sa bai yi yawa ba yawanci mata akalla kashi saba'in na mata zuwa tamanin suna experience naka wata ilkin haihu yan kwana ukun farko saurin fushi saurin hassala ki fashe da kuka ranar suna a ita jimami ana mai jego ana suna tana kuka eh. akwai wannan abin is common dan abu kaɗan aka yi miki sai ki ga kin yin saurin hassala mutane ma su ta mamaki ranar farin ciki ta yi ma shine kawai dan fari ma ana ta nan din san zuwansa yawwa mm. to ashe a wannan lokacin wannan maternity blues din kike samu mm. amma shi daɗin shi baya tsanani yawanci wajen sati ɗaya ana yin suna sai kaga kuma ta koma normal ba wani abu to akwai kuma bayan nan mm. wanda ya dan shi dan tsanani akwai wanda ake cewa postpartum depression shi kamar ciwo ne na bacin rai damuwa za ta zo ta same ki a wannan lokacin kusan ba dalili abubuwan da suke faruwa shine za ki rinka jin ki a tsananin bacin rai kusan koyaushe a wannan ranar daga safiya har zuwa dare ba wani lokaci kawai za ki ki a cikin bacin rai ba annashuwa tare da babu annashuwa tare da ke na biyu za ki ji ki ba wani abin da yake burge ki a duniya wata ilkin dan dauki dan dan nan naki kin ji farin ciki to a wannan lokacin ba za ki ji ba abubuwa da suke sa ki nishadi za ki ji duk ba kya so a misali kina da son ki sa fim ɗin hausa ko ki ji waƙoƙin hausa ko kina da son kallon football a wannan lokacin ba abin da yake miki farin ciki pleasure ba pleasure babu babu babu sannan ba energy in aka ce mi komin mukullin nan kafin ki daga mukullin nan ki miƙa wahala ne ba wai ba ki da ba za ki iya ba a'a amma kina buƙatar ƙarfi energy sosai kafin ki dan abu dan da bai taka kara ya karya ba saboda haka sai ka ga irin wannan period din wanke-wanke ba za ki iya ba shara ba za ki iya ba yara ba za ki iya kula da su ba ga koke-koke kina ganin kamar duniyar ma ba ta son ki ba wanda yake son ki da ma ki mutu kin huta wa'annan abubuwan da gaske suna faruwa suna faruwa sosai to wannan shine mataki in an kai mataki kenan mai tsananin kenan wannan shine kamar tsaka-tsaki shine depression din nan hmm. akwai wanda ya fi shi tsamari bari in gama wannan depression din because yana da tasiri yana samun mata da yawa a lokuta da yawa hmm. kaga ba karfi ba energy ba wani abin da yake miki daɗi saboda haka sai ki ji gaba ki, ɗaya rayuwar ma ba daɗi hmm. ki rinka guilty feelings dan abin da ya faru a baya wata ilkin taba gulman wata kawai ki ko wani abu sai ki je ki ta mata kuka kina da Allah ta yafe miki a yafe miki a gafarce ki hmm. ke mutuwa zaki irin wa'annan abubuwan ba concentration forgetfulness ana dan abu kaɗan kin manta hmm. yanzu nan mai gida kafin ya fita ya ce in na fita a min kaza a min kaza kin manta ma me ce kafin ya dawo kuma sai ki ta kama kama kin mamanta ga irritability saurin hasala saurin fushi yara kin kama su da duka mai aiki kin kama shi da fada yan uwanki kullum a cikin fada kina because zuciya ki ba daɗi saboda haka a saurin hasala ba abu kaɗan ana yi kin hasala ya wannan ɗinki abinci ba za ki iya ci ba ga kuma jariri yana gefe yana sauraron ki saboda haka shi kan shi jaririn shi ma ta waya ta zo a mhm. tattare da shi a wannan lokacin kuma ga sai kin ci shi ma zai ci kin ci sannan shi ma zai ci ga bacci bacci ba za ki iya ba sai ki kai karfe ukun dare kina juye juye a gado ana kiran sallar farko a kunnen ki ba za ki iya komawa bacci ba sannan ki ta fargaba gobe da safe ta yi in kika tashi da safe ki ji ki ba daɗi ba daɗi sai rana ta ɗan fara yi sai kuma ki ji dai abubuwan naki dai sun ɗan fara daidaita kaɗan amma gobe da safe da same abu za ki sake ji ki ji ba daɗi ki ji kamar baki da amfani a duniya abin da ake cewa worthlessness mm. ki ji helplessness ba wani taimako a duniya mm. sai ki ji ki hope hopeless ba, ba wani kicikide ba daɗi ba daɗi kuma yana faruwa da mata sosai a wannan lokacin hmm. to wanda ya fi tsananin kuma a gaba shine wanda ake cewa postpartum psychosis din shine wanda za mu magana yanzu sosai eh. shi kuma zai iya zuwa tare da waɗannan abubuwan koke-koke da wane ne din wani lokacin kuma ba koke-koken ba ne raye-raye za ta rinka yi farin ciki ya mata kaga anan ai bakin ciki ne yawa eh. to anan kuma za ta iya zuwa farin ciki ya mata yawa ta ta zuru ta ta ta rawa tana nishadi tana jin daɗi farin ciki ya mata yawa abinda ba a saba ganin ta tana yi ba ta dinga abinda ba a saba ganin ta tana yi ba ta ta dauka kayan ta tana bayarwa ta ta kashe kashen kuɗi da na rance da ba nata ba da nata na mai gida ma in ya bata ajiya za ta dauka ta ci ta kashe a wannan lokacin nishadi ka san kana jin nishadi ai je kake zaka iya komai mm. to a wannan lokacin in fact da yawa an ka tambaye suka ce ya kike jin daɗi ya za ki iya kwatanta min likita ba za ki gane yadda nake ji ba to ya kike ji ji nake kamar an tsindima na a aljanna wannan kenan a wannan matakin na gaya maka zai iya zama wannan a kasan you are very low mm, depressed ko mm. kuma zai iya zama you are very high you are elated mm, farin ciki ya miki yawa wani lokacin kuma za su zo da sai sun fita ko suna cire kayan su suna suna abubuwa dai haka Um, doke-doke fashe-fashe irin wa'annan abubuwa eh, daga wancan yanayin farin kuma eh, kwatsam sai ya koma ya canza wannan wanda ke Ba fluctuating hmm. fluctuating yanzu nan sai ka gansa anan yanzu nan sai ka gansa anan wurin abin nasu ba wani amma dai kai dai da kake gefe kai ka san ba lafiya hmm. ba lafiya mutum mai daidaitaccen tunani ya san cewa ba mai daidaitaccen tunani ya san cewa akwai matsala hmm. to a irin wannan shine lokacin da za mu so a ce mun shigo ciki a zo asibiti idan aka zo asibitin nan yawanci wurin haihuwa za a kai su tunda ta haihu kenan wata inda 'yan kwanaki ko 'yan satuttuka da mm, haihuwa mm, mm. to su kuma asibitin um, ina magana akan inda na saba inda na fi wayo mm. shine teaching hospital shi daɗin teaching hospital idan ka zo kowa na nan pediatrician na nan likitan yara za a kai shi maybe yara nan a gida ta haife shi hmm. maybe akwai dan infection ma kakai mamaki wata il infection ma zai iya sa ta abubuwan ka tuna in muna yara in yaro na zazzabi a ce yayi ta surutai ko ya ce kaza ya ce kaza kai ta hmm. tunanin ni yaushe na faɗa ni ban faɗa ba hmm. wannan surutan na zafin zazzabi to shi ma wannan matsalar ta zai iya yiwa zafin zazzabi ne ko wani infection ai haihuwa tana zuwa da bude wuri ake yi zaka iya samun easily zaka samu infection so wannan infection din rauni haka yauwa raunin nan zai iya zama infected hmm. so wannan zai iya janyo wannan matsalar ko kuma ma wasu suna da ciki kuma raunin tun da aure ne na matsi ko wurin da baya shan iska da waye da sauran ba fahimce shi an gane shi ba yau wato a misali kaga amfanin zuwa asibiti shi wannan likitan haihuwa ya kula da ya duba ya gani kin ji ciwo me zai baki yaya duk za a yi ruwa kike bukata baki da ruwa tunda na gaya maka ba cin abinci hmm. likely in baki ci abinci ba za ki sha ruwa ba so zaka samu dehydration irin wannan abun za a fara kara miki ruwa wani lokacin daga wannan ƙarin ruwan ma zaka ga sun fara dawowa hayyacin su mm. nan kuma an je an kira pediatrician ko neonatologist akwai wanda ake cewa neonatologist shi ƙananan yara in mini-mini yake dubawa jinjira kai mm. shi pediatrician yara amma shi neonatologist jinjira jinjiri wai irin waɗannan kuke sa a kwalban nan irin ba ko ba su ba amma dai abin da nake nufi likitan sabbin jarirai ne yawwa likitan sababbin jarirai shi ma zaka iya kiran shi shi ma a duba jaririn nan a ga menene matsalar shi idan a misali akwai bukata za su kira psychiatrist za a ce a zo likitan kwakwalwa za a zo a duba za a zo a duba a ga me ya kamata a yi bacci ne ba ta yi ga maganin bacci wannan bacin ran da take yi ga antidepressants an bata wannan abnormal abubuwan da take wannan um, ɗabi'un nata da suka canja akwai magunguna dai da za a kalla za a kalle marga baki ɗayanta mm. da ita da jaririnta mm. za a kalle su za a yi addressing ɗin problem mm. ɗinsu. Eh. Eh, don haka idan aka ga mai jego ta shiga wannan yanayin misali eh, a mataki na farko kyale ta za a yi kenan misali tun da kin ce kwana ɗaya biyu ne misali tana wannan idan wannan kukan ne kowannan eh, yanayin ne na tana kyautuka tana waye da sauransu kyale ta za a yi ko kuma a asibitin za a taho ko kuma sai an ga wani yanayi wanda kuma zai kai ga lalle cewa ya nuna cewa kwakwalwarta ta taɓa sannan ne za a zo asibiti maimakon a ce ba za a yi mata turare ko waye to gaskiya kamar wannan da aka dan tana dan kuka dan lokaci ko dan hasalar dan bacin rai kaɗan kaɗan wannan za ku dan ba ta shawara dan support haka da za a ce mm. a dan ba ta dan baki yawa dan kalamai mm. in ko ga eh wannan ya dan yi ya dan saisaita ta ta dawo daidai to ka san wani mile da ake kenan ba ba a mm. fara tsayawa ba bai kai ya kawo ba yawa amma a lokacin da aka zo depression ba ta cin abinci ta ki kula da yaro tana ta koke-koke tana ɗauka kaya tana bayarwa ta ƙi bacci tana raye-raye kaga an zo wani abin daban kusan shi mm. shine zaka ce an zo psychosis mm. to gaskiya wannan ma is an emergency emergency kaga dai abin da aka ce emergency to kawai a taho asibiti da wuri wuri wani lokacin ana fara ba su maganin bacci kamar yadda na faɗa maka tayi kwanaki tayi sati ba ta yi bacci ba za su zo su ce maka ai rabam da mi bacci yau mun fi sati ko yau kwana goma mm. yadda muka ga dare haka muke ganin safiya wani lokacin sai dai da yake shi bacci dole ne maybe in rana tayi yi za ta dan samu baccin amma dai yawanci zaka ji an ce bacci fa babu mm. to kaga an zo asibiti ko ba a zo cikin hospital ba hmm. ai asibiti kala-kala ne mataki-mataki ne hmm. ai idan ka kawo min um, patient da bata iya bacci ba ko tana ta abnormal abubuwa ni a matsayina na training din da aka yi mana likita an bani training din yadda zan yi na kamin dinta hmm. ta dawo daidai eh. tana dawowa ko ta dan samu bacci ko abin ya dan ragu sai kuma in sake rufaran din ku in ce to gaskiya ku tafi babban asibiti akalla eh. dai a je asibiti yawa akalla dai a je asibiti a samu taimakon gaggawa kuma a samu shawarwarin likitoci me ya kamata yawa eh mm. haka idan ba a je asibiti ba mai haihuwa ta ga samu kanta irin wannan yanayin yana wucewa ne tana wucewa da haka ne ko kuma da kansa daga baya yake kaucewa ta dawo daidai sarki Allah amin amin tuma amin ya Allah amin amin suma amin ya Allah Allah Ubangiji ya kare mu da lafiya din eh, saboda ita ce war jiki gaba daya. To wannan tattaunawa za mu sa karashen ta in Allah ya kai mu wani makon saboda dogo hira ce to kuma dole mu batta da tsawonta saboda idan aka daddatse ta to ba a kai mun matsaya ba eh, eh, saboda mutane su ji saboda da yawa in kika lura mm. duk da yake a yau da gobe an taba taba irin wannan magana to amma wannan mun buɗa shi sosai saboda da yawa in kika kula a tambayar mu da muke yi kullum din nan mm. za ki ga da yawa ba su san menene ba da yawa sun ce suna jira ne yau su ji bayani ma'ana mm. kenan suna buƙatar ƙarin haske sosai da sosai mm. saboda haka mako mai zuwa insha Allah za a je ci gaban hirar ta ita Dr. Asma'u da Muhammad Ibrahim Kwari muna godiya sosai to ina ga kafin mu sallama ya kamata mu dan leƙa na ga shafinmu na Facebook live yanzu haka ko ga gasa da nan ko Sa'idu Daura yake cewa yau da gobe ku yi kira ga mazaje da su rika gaggauta kai matansa asibiti a daidai lokacin da suka fara nakuda don samun kulawar da ta dace daga likitoci masana abin to hmm. kin ji akwai wani nan kusa <laughs> to ga, wani ma hmm. turaki a sikira hmm. ya ce a yau da gobe bayan postpartum depression ma akwai wani da ake kira menene homerange ko menene to wani yaren kayakin sanya da likitoci yana mm. eh, ga shi ma kila likitan ne <laughs> ya ce mm. to shi ma yana daga cikin abin da yake gigita mata da sauransu a wurin haihuwa ko ya sa su magagi eh, eh ina ga shi ne dai take ta magana din zai ji taryan taryan a ciki in mm. ya bi mu zuwa mako mai zuwa Allah ya sa dai maza sun ji za su kuma gane eh. cewa in mace ta haihu ka a ce ayi ta canza ko kuma a dinga ka a ce ta tabu eh su gane cewa da kai da da yasa da abubuwan da take a bada attention na likitoci a kula da ita to yanzu kan duka duka a madadin Safinatu Sodangi. Sai Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. aidan Utku sai ni dan Usman Ahmad Kabara madadin wanda ya hada mu da ku a shafin na Facebook Live wato Salman Jack ni din nake cewa mu zama lafiya sai Allah ya kai mu gobe daga nan Washington DC. yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.